Mahadeva Bhukhar Mandala. Mahadeva Bhukhar Mandala.

kai mandara dole ku bashi da ikon Allah Allah ya yi ku kai mandara ni dai na gode wa Allah na gode wa Rasulullah tunda na sa